قال ابن وهب عن جرير بن حازم عن عشاف بن سواد عن أبي محمد قال سألت عبد الله بن أبي أوفى وكان ممن بايع تحت الشجرة يوم الحديبيه وهو ممن أسلم عن الطعام وهو ممن أسلمه عن عن الطعام mimman aslaman ne yake to na ku ba fasira na tambaye ka ba aslama ne shi ke nan kawai shi ne yake cewa wannan aslama la'alla dai kalman mimman as'ala an ta'am ba jara za ka yi ba shi ma ana sane da kalmar aka rubuta ta ka aslama hmm? eh to ko an ce ma juma itiradiya wannan ka'idar rubutu ne ba magana ne ba kalmomin dai haka suke eh shi ke nan nan ne matsalar Juna ita radiya ba ana maka ba shi da da ba abun ne ya ɗaure masa da kana yake cewa zai yiwu asali Allah su haka yake a littafin mu duk wani kofi da aka samu haka yake sai dai kila ina nufin ne kila sa'ala irin abin da an rasa kansa ɗin nan an rasa gindinsa ya ce to kila da ya fi kama da sa'ala ɗin amma Allahu alam هل كان يقسم آه، في المغانم إن ربا غنيم ينا آه، ربا غنيمة فقال لنا كنا على عهد رسول الله لا نقسم طعاما بما ربا أبنش إن ده أبنش أكذا أكاش قوة فإيبا ريش وأن مجموعة تديبا وأن مجموعة تديبا إذا أصبنا في مغنمين قال ابن وهب عن أطاع آه، آه، وعن إطاف بن خالد القرشي الرجل حدثه عن سعيد بن المسيب أنه سئل أن تنبيش عن الطعام يأخذونه أبنش دسك إبوشي في, في أرض العدو مثل الأصل ابن زمخ مودتي جاري gari ba fa irin garin ku ne ba garin to garin kunu ka garin kuma na cike dai akwai a zauna lafiya za ka ce ba garin mu ya fi naku naku sai an dafa yanzu a baka garin a in muka je a baka garin dawa tuwon da garin dawan a bani garin mu kowa ita fi na shi kaga sai ka nemi tukunya sai ka nemi miya sai ka wancan kuwa naku in aka jika tsami tsamin nan sai zaba kamar suga muna da daba ai ai masa aiki ban ji ba gumba eh to sai dai gumba shi ma sai an daka kaga ai gumba in dai ka san gumba da daga sai aka wuce da daka daka shi ya wuna haka sannan ana sa masa siga duk da zai zai ce ko babu komai ya so ya kama fa amma fa dakan da ake masa na daban ne amma dai in wuya ta yi wuya na san eh, gida lokacin da mutum zai fita bai karya ba saboda mutum ya fita bai karya ba akwai abu sai ya ɗebi tsaba sai ya ɗebi gero in akwai gero ya hamfuɗa ita taunawa kafin a ji ba yi gero abinci ne ba gani ba in wahala ta yi wahala ana cin masara danya ba nan kuke cin masara a gona ba eh yawwa malam nura eh gero ya fi ya fi masara shu eh an ana nika duk da iri ɗaya ne sai an abu na gero ne irin gero farkon masu zuwa irin ewoyel in suka taru suka fara a sai a karara shi abu na sai a zage shi ya samo shura daga sunai da ke zage shi a ya shi daga nan a tafa shi a buga sai a sheke sai a fitar da tsaki gayen babin mai take da suna to ana yin abubuwa da shi to amma dai da gaskiya nasu nan ya fi na muku dole musallama musu don da za a ce wannan gumban a daka ta ko babu su ga wai kuma gero ku bai da mai tun da za ga kamar yana mai komai ko Wana lokacin na uji koko? Yawwa. Ga mai cin rogo nan yanzu, garin rogo akwai wanda ya ce min wanda ke ce an ya fi daɗi ni ma fara kwanan shan gari. Idan ka rufe ido ka shashi haka kawai za ka yi ta gyaɓin shi ne abincin da sosai yanar ke zama abinci. Amma fa sai ka rufe ido. Apa sudah? ai kak. Ai eh wannan wannan ya da sunna ta'ala mas hadda jada suke sa su samu kuli kuli su daka su samu wane ne su sa hadda yage su sa in ka ga mutum da yar kwalba ana ta aiki da yar kwalba sai dai haka ba ruwa bane ba gari ne nasarul asali wadda kake amma dai daƙiƙu kusan kowane suna da wannan gari ne gari sukan yi na alkama sukan yi na ذلك قال فلا بأس به قال ابن وهب رحمه الله عن عمرو بن الحارث عن رجل من أهل الأردن قال حدثه عن السان القاسمي مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله أنه قال kunna na akulul jusura mukan ci raƙumi ainihin efil gazawi ko kuma wannan juzura masu jijiyoyin nan da kasasai kama kaman karas abin nan akwai abubuwa a yi adaje masu kama da kasa wanda ake ci akwai wani abu shekara za ta kai biyu nake tun neman sunansa, na manta sunansa wanda muna samun sa galibin ya fi a gindin sa ba in ya tsaro ya so ya kama abin da kuke ce masa rojiyan nan naku hmm? ina layo ba layo bane ba eh me ce me ce wannan na gindin bauji to eh ɗan kaɗan sai wanda ya san shi wanda ya san shi yi je duba ya duba an aka koya ma kana je ka shi gola a ƙasa yawwa to ga yanzu mun san wanda wanda muke magana tare da shi an ka dauko za ka ci shi kana goge ko wanke ba ma wanke haka muke cin sa da ƙasar shi to haka gaskiya me kace ma sunan shi kaman albasa kwaɗe kai ma Allah na albarka na ga dan kuma na yau shekara guda ya kai biyu ko uku nake neman abin da dinnan wanda ya san shi ni kuma na man na kira a gida sai in manta duk sauran indomi ne kiwon falo ne ba su san shi hmm? eh eh to wannan dai kuka ce na ce muku ya san kama da irin naku na roji amma na kuwa kula manya manya ne a'a layo kai kuma layo gauta ne fa mu ga layo inda aka ce maka layo dan uwan gauta ne wanda ke shi dai dai ya fi ya fi gauta ki kina layo ko a cikin kasuwa za ka janta ku sai layo ku sai layo ku sai layo ya lokai to me ce kai layo to kusa kusa da sunan to ban san shi ba mu dai ban san irin wannan sunan ne ga har kana zuwa wurin ma da yake za ka bai da ƙarfi eh, wannan ɗan yatsan nan da ake tun da dan an yi ruwan na abun nan kana ciro shi da an yi ruwa ne zai zai yi yatsu ya sama kana ganin san ka ɗaga abinci ne igala bai daɗi babu shi a garin kutar <laughs> to to su ne ke tsoro في الغضب ولا نقسمه ما على باشي ما كشور إن دنيما حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا منا داوا ورين أبونا إمو كام إمو عند مكتارو وأخر وأخرش وأخر وأخرشتنا منه مولوءة وأخ كان ينا كويكي Eh? wa aka yawwa wa akhrijatuna wa akhrijatuna minhum mamlu'a buhunamu ko samu sakanmu cike minhu ibn wahab ko bari ya tsaya ka dai ku na manta suna wannan na ne ma ne ko zan sake shiga ko inda da